Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murar Amurka a Washington DC. akan mitocin da suka saba zuwa muku wanda suka hada da mita 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Nijar a VOA Afirka kan mita 102.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya fm ko kuma kai tsaye ta shafinmu na facebook live ko kuma shafinmu na yanar gizo a voa hausa.com masu gabatarwa safina ta sada so dangi sai kuma ni usman ahmad kabara To a yau talata 22 ga watan Nuwambar shekarar 2016 za mu yi magana ne game da Nijar da kuma yadda maganar ilimi take a ƙasar ta Nijar wanda ake cewa kyauta ne kuma dole ne amma kuma suna cikin matakin da ake cewa su ne na ƙarshe a maganar ilimi a duniya. To a ina matsalar take ne daga gwamnati ne ko mutanen gari ko kuwa malaman makarantun? a maraya nan ake lakwal amma kaman a karkara lehin waye ne ba lehin yara ba ne dole ne makaranta ta lalace kasa akwai wani abu ba ga ilimi dama ita kasa mine kasa dama ilimi ne tsaro da kiwon lahiya to wannan suka taɓa da zance ilimi in babu shi yanzu alsasi wannan da suke mayan in suka kawo zai canje su kenan dole ne sai sun dage sun ba da ilimin su kula da yaran tarbiyyar su kenan za a samu a ci gaba To bugu da ƙari kuma za mu tattauna da jama'a daban-daban ciki har da ra'ayin da wakilar ma a can nizar ta samo mana. To kamar da muka ce za mu tattauna kai tsaye da wani malamin makaranta a jamhuriyar Nijar kuma wanda yake ɗaya daga cikin masu fafutuka a can Nijar ɗin wato Malam Ali Dodo tunda mai ɗaki shi ya san inda yake masa yoyo. Haka kuma amshoshinku game da tambayar da muka yi muku a shafin Facebook da Twitter. To yau ma dai Maryam kuma ina ta shige ne. <laughs> Maryam ta je yo mana tanadin wata rana <laughs> a shirin yau da gobe, ka san yanayin aikin namu. To haka yake. To, kamar yadda muka ce mun tambaye ku a shafinmu na Facebook da Twitter cewa Shin menene yasa duk da ilimin zamani kyauta ne a jamhuriyar Nijar musamman a matakin farko na firamare da sakandare amma kuma ƙasa tana cikin rukunin ƙasashe marasa ilimi a duniya ga amsoshin wasu daga cikin ku. To saƙon farko daga Aminu Elsani ya ce salam yau da gobe tabbas a baya muke kuma muna ci gaba da rike wannan gurbi ne saboda shugabannin ba su sauke nauyin da yake kansu na ilmantar da mu ta hanyar kula da malamai da kuma ɗalibai ba sai wasu ajujuwa marasa amfani da suke ginawa da sunan kulawa da ilimi bayan a yanzu haka ma malamai na yajin aiki na kwana biyar haka ma ɗaliban na cikin yajin aikin kwana biyu don duka suna bin mahukunta haƙƙinsu da ba a biya su ba wato malaman kenan Allah ka ƙara mana kawo Allah ka ƙara kawo mana agaji a ƙasar mu ta Nijar amin sai Abubakar Rufa'i Fulani ya ce salam voa gaskiya babbar matsalar da ilimin mata yake fama da shi musamman a karkara shine talauci saboda zaka ga yarinya tana son karatu har da buri a ranta amma daga ta kai matsayin sakandare sai ka tarar matsaloli sun hana ta ci gaba da karatun saboda haka sai ta zaɓa yin aure. eh to sai kuma David Musa Hausa ya ce, Kai, ‘yan Najeriya, waye ya ce muku ilimi kyauta ne a Nijar, don kawai kun ji ‘yan siyasa na ƙaryarsu cewa wai sun bada kuka ɗauka da gaske ne sannan gwamnati ba ta biyan albashin malamai tun daga mataki na farko har zuwa jami'a abin sai a hankali yanzu haka da nike magana jami'a uku cikin manyan jami'o'in ƙasar Nijar suna yajin aiki fiye da sati ɗaya amma har yanzu gwamnati bata ce komai a kai ba. Sai Imran Gazali ya ce salam yau da gobe ba laifin uwaye ba ne laifin magabata ne tunda aka koma karatu, ba a haɗa mako ana yin karatu ko da yaushe ana yajin aiki. Mm, to sai kuma Rukayya Usman Farji Bewa uh, Jibuwa Allah sa na faɗi sunan da ya ta ce hakika yau da gobe in bira na da sata tofa ita ma daddawa na ta na warin ko da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta bayar da ilimi kyauta to su ma al'ummar kasar ba sa ba da kulawa ta musamman a bangaren ilimi a kasar don haka manufa ta gwamnati ta shugaba Muhammadu Yusufu ta yi dubi zuwa ga wannan kalubale da idanuwar rahama. sai kuma haruna filinge gardi marake Allah ya sa na faɗi <laughs> sunan daidai ya ce lalle ilimi a Nijar kyauta ne amma a matakin farko sai dai kuma wajen mutane ma akwai eh, eh. sako da rikon sako da rikon sakainar kashi Mm, sako kenan ke eh kamar haka kenan eh to sai mu je shafin twitter su kuma muka samu wata baiwa Allah at Aisha underscore Yarima ta ce at VOA Hausa yau da gobe abin da ya sa kasar ta ci gaba da zama a cikin rukunin kasashe marasa ilimi a duniya shine rashin daukar karatun da muhimmanci sai at sa underscore Karmad ya ce VOA Hausa assalam yau da gobe Rashin bai wa karatun boko muhimmanci shine dalilin kasantuwar kasar Nijar a cikin kasashe marasa ilimi a duniya. To sai kuma a Umar Alhaji Lawal ya ce, "At VOA Hausa, ai ba komai ba ne ya sa Nijar tashi daga ƙasashen da ke da rukunin ilimi abin da ya sa karɓar cin hanci da rashawa shine ya ja haka." Sai a Sadiq underscore Belal ya ce a gaskiya abin da ya sa ilimi yake samun nakasu ga yara a Nijar duk da cewa ilimin kyauta ne wato ko kayi karatun ma babu aiki. To fa sai shi kuma wannan atake Bashir underscore one ya ce Assalam yau da gobe ya kamata 'yan Nijar su fito su yi bayani domin ilimi fa shine gishirin zaman duniya ko kuma gishirin zamani. da eh. gaske. To daga nan kuma sai mu lallaba mu tafi ga wakiliyanmu a Nijar domin kuwa ta bamu ita ma nata tsaraba ɗin. a yau mu uwaye muka sa mu lakwal in dai ba wani abu na Allah ba ko ɗiyan suka bijire suka yi ƙarfin mu ko kuma daga can lakwal ɗin suka ɗauki ra'ayin wasu yara 'yan ɓata gari daga can su lalace to wannan mun sani a maraya nan ake lakwal amma kaman a karkara lehin uwaye ne ba lehin yara ba ne uwaye sai sun kai yaro makaranta tukun sannan mushi zai amshe su da hannu biyu tana shi mushe da aka san shi an san shi da bada ilimi da tarbiyya to sai an kai mishi in ba a kai mishi ba wa zai ba kin gani amma da nan kasan mu alhamdulillahi ilimi kyauta ne tun daga makaranta ta hwari har zuwa jami'a haka nan ne alhamdulillahi amma muna son ita gwamnati yadda ta ɗauka take yi da ta komo ta na bisa kafafuwanta lakwal nan ta tallafa mata hakkin da ya kamata a kanta ta ba da kaya da kayan karatu ta ɗauki mushina kwararru a je a ba yara ilimi saboda yara fa a yanzu mu ta mu ta kare mu ta yara ce muke Nijar kina fa wannan yaran da aka yi banza da su su ne za su komo gobe su doke ta. Harkar mushina a gaskiya ina son gwamnati duk wani mushe tun daga na firamare har na kai har ya kai eh, jami'a to gwamnati ya kamata ta kula da bangaren ilimin wannan kasa hon babu ilimi ta ce koma baya a kula da su a ba su duka diyar da ya kamata a ba su ya kamata ko da babu kuɗin biyan su ko da rabi rabi ne duk wata a ba su kuɗin rabin wata a ce kuma su yi hakuri kuma kwana kaɗan a samu dan wani abu a ba su dan a je a ba da ilimin wannan ingantacce ko kasa mu ta ci gaba amma wani ya ja aiki wannan da ake yau a ce an bushe ta ji ba a ce an bushe ta mu shina ku illa kun koma kuma mu shina ku sun shiga yajin aiki to kun ga kenan ilimi ina ina ne za a sami ilimi ilimi ya tabarbare kowa tashi daga barci da su uwayen yara da hari saboda ya kamata su rika kwatanta 'ya'yansu da wata rana wasu ne su uwayen nan ba su bane kenan girma za su shi ku a yau hanyar nan ta tarbiyantar da mutum kamar lakwal ta ilimi idan ka shige ta lalle abu ne na shekarar shekaru amma kuma in ka hoto, ka gani ka samu rayuwa wadda da kai da duk wani wanda yake ka iyalanka ne uwayenka ne da saura wanda suke dai zaka da kama musu kai ma ka taimaka iyalanka da kanka da ƙasa to amma sai zaman to a yau abin da ka lalace kenan su ma 'yan lakwal ya kamata su diba su gani to ya kamata a yi kada ran kada daga bangaren gwamnati da masu ilimin ƙasar nan ya kamata su san cewar da inda ba a tarbiyantar da su ba ba sa su hanyar ilimi ba yau ba za su zama ba abin da suke yau ba za su zama yadda suke yau ba suke nan su kawo wato kujera ta a dalilin ilimi wanda suke yau aiki daban-daban suke yi suke ci aikin nan kenan kulawa ce aka yi da ilimi da tarbiyya tun suna yara har Allah je kai su gindin anda wato za su kare da wannan karatu kuma su ci gashin kansu kenan idan su an haka menene yasa su matasa na yanzu ba za a iya tarbiyyantar da su ba a sa su kan irin wani hanyar a tsaya tsakanin da Allah su ma a su saboda gobe su ne za su yi plasan manyan wannan na yau a karkara abin da ya ka kamarin shi tsakani da Allah abubuwa da dama ne na fara dai cewar wannan yawan yajin aiki da ake yi mu shina su yi dalibai su yi shine yake kawowa tabarbare amma ai adda ba a san yaji an ke ba tunda in aka kai ka mushe cikakke za a kai daji dan mushen nan shi ne zai zama kamar kambacin super fema kuma an ba shi kantoma eh, ne saboda shi ne. zai yi ita civil shi zai yi komi duka a da kaga darajar aka ba mu she ya zama to ta wannan daraja a yau duka babu kuma ya zama to mu shinan wani bai kware ba akan harkar da wannan al'amari na contractual wanda za a kai ka can ka je ka koyi lafal kai ma bai ishe ka bantana haka ba wani ya dogara ga kowa da kowa matsalar mu inda muke samu kamar ziyaran zai je yayi kin an ya zo maraya bai yadda inda zai ta an bawa ne nashi bake da kwai a maraya kuma halo mafi yawanci a kauye ba a matsa ma yaro lokaci yayi lakwal irin na maraya kowane lokaci a ce yaro yana yin lakwal shi yasa kuke ga kullum an kaga wani dan university dan wani wane ne duk ya wuce dan mara yake yaro daga kauye kurin da wuya ake samu yaro ya zo lise ko da ya zo lisan ma an ya fara kan ya kai ni bar san ya bari mafi yawanci duka haka dai muke samu mu ga haka a ƙauyuka to a matsayin mu mu uwa ya kamata shi wannan gwamnati ta sa horo ta dinga waye ma mutane kai a kauyuka ga daidai inda lakwal ga amfaninta kowa ma daga wannan lakwalkin ya tahi tun da yanzu an ba a yi lakwal komi tsayawa zai komi ya lalace su kuma yanzu dalibai game da lakwal ya kamata a ce yanzu yaro idan an kawo ka har ka ware lakwal kaga kana da nubu ya kamata ka riki ka iya tun da yanzu an ba a yin lakwal gaba mai ilimin hede a kare wani guri a kamuna bai yi wa a ce yanzu mutum ya je wata daya biyu uku bai da kuɗi gaskiya su mushina kenan ya kamata a ce duk wanda za a kai a samu kwararru a kai in aka samu ƙwararru aka kai su wanda za su zamana su yi aiki tsakani da Allah ba a kai ka ba yau ka je gobe ka je ba kaga wannan ba daidai bane kai kuma amana ce kai ma aka baka ta yara dama mushina ne wanda yake sun dauki lokaci a zaune ba su aikin komi lakwalkin da su ma an kore su ne ba su da nivo su kansu kuma aka dauke su su gwamnati ta ba su farmasiyon gwamnati ba ta ba su farmasiyon. kaga wannan matsala ce bayan su su kansu kin an tura su su koya yara karatu a daji an tura su ba abin da zaka ci kai baka da wurin da zaka sauka gidan mutane kai wani wurin gidan haya zaka shiga to za ka bada karatu shi kan shi ɗalibin da ake so yayi karatun yanzu a misali ka gani matsalar tattalin abin ne eh, kariyar damar da ake cikin su wasu ɗaliban ma uwansu ba su ya zai su su to ya ne za a yi karatu da yunwa kenan gwamnati ya kamata ta dauki mataki ta kula da karatun boko tun inda ba gwamnati ta sani ta dumu dumu ba ba zai a ci gaba dole ne makaranta ta lalace kasa akwai wani abu ba ga ilimi dama ita kasa mine kasa dama ilimi ne tsaro da kiwon lahiya to nan suka taɓa da abazance ilimi in babu shi yanzu amsal su wannan da suke mayyan in suka kawo zai canje su kenan dole ne sai sun dage sun ba da ilimin su kula da yaran tarbiyyar su kenan za a samu a ci gaba To yanzu dai kan mu ce muna godiya tamar da ra'ayoyin mutanen gari da kika aiko mana daga da magaran. To masu fashin baki kan al'amuran nan da abin ya shafa wato irin su Malam Ali Dodo ya tofa albarkacin bakinsa kai tsaye muna tare da shi wanda zai gaya mana ne wannan abu ne. Salamu alaikum. wa alaikum assalam ala Usman ina ku. lafiya kalau ina gajiya gani ga sabila to alhamdulillah eh. alhamdulillah yawa to maganan ilimi a Niger gashi an ce kyauta ne gashi an ce mutanen ƙasar Nijar kaso ashirin ne bisa ɗari ake sa ran cewa suna da cikakken ilimi menene matsalar ne to ina son ku bani dama yi muku godiya bisa kan abu biyu kan in ina muku babban godiya da kokarin da shirin yau da gobe ke bisa karfafa da demokradiyya a ƙasar gata mu ta Niger. Na biyu kuma ina muku babban godiya kuma Allah ya saka muku da alheri. Da kokarin da kuke da kokarin da kuke bisa kan bunƙasar da ilimi a ilimi bisa kowane fanni in na musulmi in na addini ne in na fannin lakon ne ma da kokarin da kuke nan kuna yi Allah ya saka muku da alheri amin ya ala kuma tabbata da duk yan kasar Niger wallahi suna muku godiya sosai sosai dari bisa yadda da mayan da kuke tsammani bisa kan wannan fanni to muna godiya mu ma Ali muna godiya sosai duk muna yi ne saboda dukkan mu eh, amfana saboda nahiyar dukkan mu madalla yanzu bisa zancen da muke tattauna akai mm. harkar da kwal da ilimi in muka ɗauka dai mutum na lakwal a kasar gata ta Nijar. Mm. tun shekara dubu biyu da biyu ƙasar gata ta Nijar ta fuskanci wata siyasa wadda ake ce ma eh, program decennial de development de l'education. Shi ne a aka fassara kamar cikin shekara goma me ake so a samu a ƙasar gata ta Nijar. Na farkon yadda suka ɗauka suka ce yara da dama a samu yara da yawa wanda suke zuwa lakwal in maza ne in yan mata ne su yawa masu zuwa lakwal mm. to kun ga in aka ce ai siyasa mutane da yara da yawa suke lakwal me manuwa kenan ya ka same su da yawa suka lakwal sai nan da shekara shida tun da shekara shida ake aji na wari ya eh. kai shekara shida sai a samu da yawa waɗanda za su zuwa sakandare to sai wannan abun ya samu a yara sai sun ke yawa kuma yanzu ba a yi gina kalasoshi ba ba a ɗauki eh, mushannin lakol wanda za su tarban yaran gaba da dama sai abu ya zo ga yare da yawa kuma mushannin ba su yawa ba kuma eh, mushanni kamar na fahimta ba abu ne wanda har ka ilimi ba a sa ilimi ciki ba malamai kake nufi in ce mushin mm. kana nufin malamai eh, ka ilimi ne wanda ba a sa ilimi ciki ba oh, kaman an ce a yi kokari yara da yawa su zo lakwal mm. to sai uwayen yaran sai suka tura yaran su mm. to ina ne ina ina kalasoshin da za su ɗaukan yaran nan ina mushannin lakwal wayanda za su koya ma yaran nan ina inda yaran nan za su zama to sai abun sai zan matsala to yanzu in aka ba a da dan ni ba a samu irin wayannan matsalolin Niger tsari a akwai inda a ce eh, kan shekara ta kare akwai kungiyoyin shugabannin mushannin lakwal sai su zamna su ce kan shekara ta tashi ga abin da muke so daga gina kalasoshi daga ha aje wajen mushannin masu koya ma yaran sai a ce ga adadin da muke so to sai abu zo yanzu sai aka sa siyasa ciki duk wanda tashi sai ya lakwal a garin su duk wanda tashi sai ya lakwal a unguwar su to ai aka yi lakwal dole ko sai a kai mushe to ina za a samu mm. yanzu kuma sai aka kawo abin kiwon namu yawa gare shi sai aka kawo wani sabon salo kwantaragi ake da mutane su zo su koya lakwal lakwal ta haikarihin nan Hmm. sai ba a samu mushanni ba kwararri wanda suke dindindin aikin su ne koyar da kwai to sai a samu mutane wanda masu wanda za su zamna kan a yi wata wata mutu a samu abun da aka ba su sai aka ga abun lakwal sai ta ta yawa abun ya yi karhin gwamnati yau hmm. kuɗin da ake sa cikin lakwal ya yi yawa sai a kasa samun kan gadon lakwal ne hmm. to shi ne matsalar sai a bai zan tarnaki ba a san ba inda zai da biya ba a san ba ta inda za a walwale zaren To dama abinda nake son in kara <coughs> tambayar ka akai shine a yawanci za a iya cewa makaranta kyauta ce firamare da sakandare kila har jami'a wasu matakai amma kuma ita gwamnati dole za a ce to me take bayarwa kuɗin da take bayarwa misali na tafiyar da waɗannan abubuwan dan ilimin kyautai ya zama ya ci gaba din yaya abin yake a ganin ku kuma su fafutuka akan maganar ilimi a Nijar. To eh aka diba ce ake kyauta ne abin da ake yi da kalasoshin ne ake gini a ce an ba an gina kalas kaza an kai mushanni an biya mushanni bai kuma ba a biya an zo lakwal shikenan amma yanzu akwai kuɗin da yara uwa iyayen yara suke bada livrika babu mushanni ma sai sun sai livrika da dama mushanni su suke saye to ina za a ce banza ne abin da kamata a ce in an ce ba a biya kenan duk in an shi abin da ake ake son a yi aiki shi ya kamata a iska a iske shi to yau abu ne wanda na biya ne da bai faɗin sunan shi tun da komi uwayen yara suke yi duk yawanci abin suke yi sai an gayyace su an ce su kawo kuɗi akwai kuɗin da suke bada saboda ai tarbace ai abin ga a jarraba kamar abin da ake ta eh, in aka kare ake wata uku akwai abin da ake yaki wanda muke cema composition a cikin turanci to faransanci zan ta eh, faransanci akwai exam wanda ake yi wata uku to wannan kuɗin sai a ce uwaye yara sai su biya mm. saboda a samu ai takardu to kin ga kenan kun ga abu ne wanda ba ya ba a biya akwai abubuwa da dama wayanda kullun sai an ce a kawo kuɗi to kamata ya in an ce abu babu kuɗi bai kamata ba a ce a kawo zancen kuɗi mm. to sai aka ga ana taimaka ma ƙasar Niger eh, duk abu yawancin abun daga cikin biya sai gina kalasoshi nan ne abun yake zuwa to abun aikin ina yake babu to shi ne babban matsala eh. babu kayan aiki san babu kayan aiki eh, to akwai wani ah, a shafinmu na facebook live yanzu haka da suke bin mu kai tsaye wani abdulwahab mhm. dan makeri shi ma daga niger ne mhm. ce salam yau da gobe gaskiya shugabanni a jamhuriyar niger matsalolin su ne domin kuwa misalan suna da yawa Ya ce amma kuma bangaren talakawa su ma fa akwai maganar rashin wayewa me zaka ce akan wannan rashin wayewa dan eh, shi talaka ba abin da aka ce mai ba shine zai yi harkar lakwal kwalwa sani in ba mushannin lakwal sai gwamnati ba su ya kamata su kiyaye abu to in su ma ba san ba ina manuwa to ya talaka shi wanda ba tsara da shi ba ina zai sani manuwa mm. eh, zan ɗaukar misali guda bara watan kenan nan da shekara biyu kenan da baya sai da aka fara lakwal aka fara koyar lakwal an yi wata an yi kusan wata guda ana fara ashe an sake program mm. mushenin da suka fara abin koyawa ba su na sani ba sai da suka yi wata guda an kai ai wanda kuka yi nan jamu ne ba da shi ba ba aiki da shi ba na mm. to balantana talaka wanda ke can kauye yake zamani ina ya san harkar lakwal mm. matsalar mu babba na ce muku da karshen ne muka fara harka mm. ilimi ne wanda ba a sa ilimi ba a sa ilimi ba a yi nazari a yi aiki da abun mm. to shine babban matsalar mu yau eh. to amma eh. misali ta bangaren su talakawan da zan dawo maka yawanci zaka ga za a iya cewa ka tafi ka je makaranta gwamnati ta baka dama ka je ka sa yaron ka amma kuma sai ka ga kila in shi talakan maimakon ya kai yaron nasa kila yana nan yana tunanin zai je masa gona a'a zai je masa talla ba matsala a nan to abin da ya haka nan mm. eh, da muka tsara lakwal ba mu maido lakwal ba ta zanta mu mine ne ta zanta mu kamata ya yi mu tsara mu ce ga irin lakwal din mu in ka kare karatu ga abin da za ka zama ba ai wannan tsari ba sai aka ga wanda ya kare yana da diploma din yana da komi da komi ya kare karatu kuma ya zo gida sai uwayen suke taimaka mai ya samu na kari to ina batu ko yana yana kabu kabu mm. ko yana nan kuma ya koko ya kuma yana sana'a to gwanda ka tura yaranka ya je ya bata shekara ashirin bisa banci bai iya ba ga ya baya noma baya wani bai komo ma ka mushe kai ke noma kuma ka ci da shi ina hmm. batu to saboda shine mutane ba su gaba eh, da suka na gaban ba a ga abin da suka zama ba yanzu hmm. tun da na warkan warkan su ne ke ikon mu yanzu hmm. shugaban kasa in dawo baya shugaban kasa ga namu a shekara lokacin da dauki ikon radda ya rantsuwa ya ce shi ya yarda da lakwal tunda shi dan talaka ne kuma daga hanyar lakwal ya zan haka to sai aka ga yanzu daga hawan shi yau shi ya yi kusan shekara shida ko ko so guda bai taba hitowa bai batun da kwan matsalar da muke ciki ko so guda bai hito bai magana to kun ga abu ne wanda sai tsare ma mutane kai ba talaka ba su samun ƙarin tura yaran su saboda ba su gaba na gaban min suka zama mm, eh, to malam ali malam ali dodo kaman ku matsayin ku na masu fafutuka wani mataki kuke dauka mm. game da yajin aikin da ake yi a Nijar? to yajin aiki ya ka shiga yajin aiki ba a samu sasanta ne ba hmm. eh, yajin aiki wayanda ake ciki ba sabuwar tambaya ce ba da kungiyoyin kwadagon su kenan suna tambaya yawancin matsalolin hmm. an aza hannu ne bisa abu gwamnati ya dauki alkawalura da dama hmm. to bisa a cikar da alkawalan nan bisa su ne ake nan kuma ana an ka dawo ana yajin aiki to shine matsala babba tunda in aka rige an an yarda an haka ne aka aza hannu bisa abu hmm. kamata ya yi kowa ya cika alkawarin shi mushannin lakwal eh, eh, sun ɗauki alkawari suka ce in aka muna in ɗauka muna alkawarin kaza ga abin da mun yarda mu je a jarraba lakwal ta tashi sun yarda gwamnati sai ta eh na yarda aka aza hannu kowa ya shaida washe gari da aka zo shikenan sai aka gali ka karshen ma gwamnati ta yi ba daukan ma'aikata a shekara dubu da dubu biyu da sha bakwai mm. kenan baɗi kenan ba ɗaukan ma'aikata mm. kun ga abu ne wanda cikin ƙasa a ce aka ce sai soji ɗaya za a ɗauka to kenan mutanen ga masu masu kwantara kwantara a cikin harkar da kwan dubu za su sai su nemi aiki mana mm. To, aka fara hmm. eh, lakwal har yanzu dai ba a samu sati guda ba ana zuwa lakwal shine hmm. babban matsala muke ciki yanzu. Eh, to akwai wani shi ma hmm. daga shafin da Facebook Live da yake bin wani Abdul Kadiri Ali ya ce salam da fatan kuna lafiya a gaskiya gwamnati ne ba sa bukatar talakawansu ah, ba su damu da su ba ko su yi karatu ko kar su yi matsalar shine kawai su dai su yi mulki haka ne? Eh sai a ce haka ne tunda da Eh, shugabanninmu sai muka ga ɗiyansu cikin da ta gwamnati kenan suna koya hmm. yanzu yau duk wani mai dan hali dan shi ba nan lakwal na Niger sam duk an da su ba mu ba mu san ba inda suke karatu duniyar mana ma hmm. kawai sai ga yaro ya je ya dawo yana yana ya zo kawai ba hutu yake ka ake zawa Niger ba san ba inda suke karatu ba hmm. kenan san babu ɗiyansu nan cikin a cikin Niger ne in ma akwai ɗayansu cikin Nijar cikin da kwadin turai ne suke nan suna karatu. To kenan sai mu ce sai a ce ɗan talaka shi ne ga ga naku shi kenan in kun yi da dan kanku in ba ku yi ba dan kanku. Hmm. To amma amma ga matsala wadda muke. Eh to amma misali na san cewa a irin kasashe na su Najeriya, Nijar da makwabta haka ko ina zaka ga hmm. akwai kungiyar hannun turai akwai kungiyar iyayen yara da ɗalibai ko to mhm. su wa'annan kamar PTA kenan wannan kungiya ta iyayen yara wato wanda su ne 'ya'yansu ke karatu su suna yin wani abu akan wannan eh, shakulatin bangaren da kuke ta cewa ana yi da magana ilimi me suke yi aikin su kamar yadda kuke ta Baran and Teachers Association mm. eh to irin wannan abu akwai su nan sosai amma sai muka ga ba su da kanji kwarai tunda kungiyoyin in rikici ya tashi ba hmm. su zuwa su gaya ma gwamnati gaskiya su ce alkawali kuka dauka yaran nan ko yan yan lakwal alkawali na ka dauka musu ba a cika ba alkawali ne kawai shine ba aka dauka ba aka kasa cika ba wani ba wata sabon tambaya ce ba an dauki alkawali ba a cika ba to cikin ya dauki alkawali yanzu wa za a ba hankuri wanda ya dauki alkawali ko wanda ka daukan ma alkawali abu arha kenan wanda ya dauki alkawali na aje wurin shi a tuntube shi ne matsalaka in akwai matsala su dawo gwamnati ko gwamnati tana samu kasa ma tana samu matsala mun yarda a zo a ce eh ga ga yanda matsalolin suke habbadi ko hannun zuwa shekara kaza ko wata kaza za mu zamu mu ci kan matsala to zantan ne babu sam an kyale mm. kowa da kowa in an mm. je da kwal oho in ba je ba oho to shi ne dami kan yan Niger mm. oho nan ne dami eh, to masu fafutuka eh. daga karshe tambayar da zan maka saboda lokaci ah, ku masu fafutukar ah, maganar ganin cewa ilimi ya daga a jamhuriyar Nijar shin kun taɓa fitowa kuka je kuka samu ko ma'aikatar ilimi ko ministan ku na ilimi ko ku tafi fada shugaban ƙasa ku ce bari ku taru ku magana to an yi yajin aiki kamata ya muna tsammanin in aka yi yajin aiki kwana biyu aka dawo a duwan sati mai zawo aka yi kwana biyu minista yana nan in ya kiran mutane sai ta a ah, ku haƙuri za a yi ku haƙuri za a yi ai ba zance ne ba akwai prime minister bai taɓa kira ba. Mm. Ku kun je? Kiran da yake sai ce aje a shirya. Shugaban kasa na taimako tun tun shekaran da ya rance da tun da farin nan har mm. yanzu ne bai sauke ba. Eh, shine abin da nake nufi mu same shi kai tsaye shine a ku din masu fafutuka misali da kungiyoyin yara da iyayen yaran da kun taɓa zuwa ku ce bari ku ku ga gwamnati tunda ba su neme ku ba. Eh to tun da kamata suke yi kamar tattauna ne suke yi mm. saboda shine kungiyoyin malaman makarantar su ne muke so a tattauna da su. duk zancen da muke ta muke a kiraya su a tattauna da su mun sha kira mun sha rubuta ko shekaran jama'a mun hudo takarda muka ce a tattauna da su tunda in ba a talakol ba ta tashi ba kowa sai ya shiga cikin wannan gwagwarmaya to shi ne ba a so eh, mun tattauna da mun rubuta mun yi ko mun ja hankalin su bisa kan wannan fanni to malam ali dodo za mu ci gaba da wannan shirin har illa masha Allah domin ku sai mun ga abin da ya ture wa wancan mutumin aboki na nadi Allah ya taimaka mu gode sosai sai sai mu sake lalibar in Allah ya so ya to kin ji rayuwa ce duniyar mu da lafiya sauraro kuna iya tuntubar mu a shafukanmu na voahausa.com domin jin shirye-shiryenmu na yau da gobe da suka gabata. Haka yake sannan kuma wannan magana da muka faru ta ilimi a Nijar za ta bi tun daga bangaren mutanen gari malaman makaranta su kansu ɗalibai da gwamnati kanta domin sai mun ga abin da ya faru game da wannan abu. A haka shirin ya kammala duka-duka sai kuma in Allah ya kai mu gobe za mu sake dawowa da wani sabon shirin a madadin. Safinatu Sada Sodangi. Sai kuma Des wanda shine ba da umarnin shirin tare da taimakon ita 'yar uwar aikinsa wato Sa'ida sai kuma ni Usman Ahmad Kabara a madadin wanda ya haɗa mu da ku ta Facebook Live wato Ibrahim Jarmai da kuma injiniyan mu na yau Sulaiman Tarawali har ma da Fasil ni Usman din ke cewa mu zama lafiya sai Allah kai mu a cikin wani sabon shirin na yau da gobe. Ta yi bincike ta ba ruwanta a yau da malalaci yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma ta sa